دعاء الوسوسة في الصلاة والقراءة الدعاء دا قوان دا الله يجربيش دا وسواسي أتشين صلى دا كراتون قرآني akwai mutanen da Allah ya jarrabe suna da wasuwasi ko a mu'amalar su, ko a sallah ko a karatu ko kuma a wani abu ne na ibada sai mutum ya rinka samun kokanto da wasuwasi ya yi ko bai yi ba haka to wannan daga shaidan ne akwai wani shaidani da ake ce da shi alkhannas alkhannas to shi kuma aikinsa sawa mutane waswasi a cikin zukatansu to idan kaga Allah ya jarrabe ka da wannan waswasi to ka haɗu da wannan shedani mai suna alkhannas kenan to sai ka nemi tsari da shi yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita ce addu'ar da ake yi maganin waswasi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari da ubangiji ya kiyaye ne ya tsare ni daga shaidan jefaffe sai ce watchful ala ya sarika salatan kai tofi a bangaren hagun ɗinka sau uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub a'udhu billahi minash shaitanir rajim tub bangaren hagun idan kana sallah ko idan kana karatun qur'ani ko wani abu na ibada wannan hadisin Usman Ibnu Abil As shi daga annabi kuma imam muslim ya rawaito shi a cikin sahihinsa cikatan yadda hadisin yake shi Usman ibn Abil As shine yake cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi sallama inna shaytana hala baini wa baina salati wa qira'ati ni na samu matsala ta shaidan inji Usman shaidan ya shiga tsakani na da sallata da karatuna mana yana samun waswasi yalbisuha alayya yana cakuɗa mun abin in kasa gane gaba nayi ko baya nayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa zalika shaytanun yuqalu lahu khinzabu wannan wani shaidani ne da ana ce da shi kuma khinzabu shaidanin da yake sa mutane waswasi alqur'ani ya ambace shi da alkhannas da yace mai sharril waswasil khannas daga sharrin shaidani mai sa mutane waswasi mai suna khannas a wannan hadisin kuma duk an ambace shi da mai alkhinzabu yace fa fata ahsastahu fata'awwaz billahi minhu idan ka ji motsinsa ko idan ka ji ɗuriyarsa ko idan ka ji alamarsa to ka nemi tsari daga Allah da sharrin sau uku watful ala ya sarika Salatan, kai tofi sau uku a ɓangaren hagun ɗinka Allah ya ƙara masa yadda yake cewa sai na aikata haka ɗin kuma Allah sai ya kori shaidan ɗin daga gare ni na aikata hakan kuma Allah ya raba ni da shi so wani mai tambaya zai ce to yanzu ya za a yi mutum yana sallah kawai sai ya ta yin tofi eh kwarai kuwa in dai kana yin sallan waswasin ya zo ginda ya maka ko kana cikin yin sallah sai ka tsaya kai wannan a uziya din ba sai ka daga sauti ba kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa sau uku sannan ka ci gaba da karatunka idan kuma karatun qur'ani ne kake yi a zaune kake yi daman yake sanya ma waswasi sai kai wannan wannan shine addu'ar da annabi ya karantar da mu ga mai matsalar waswasi mutum ya zo yana yin sallah sai ka gama yin rakoyin sai shi ya ce ma ai kamar ma dai ko biyu kai ko uku ne ga mutum ya tashi sallah ɗaya ya mata raka a shida saboda yana da wasu wasi da yawa ko ya zo yin alwala ya ta memita alwalar ya yi ya tisa ya yi ya tisa ko ya zo yin sallah ya miƙe yana sallah kawai sai shi ya ce masa ai fitsari ya digo maka kawai sai ka ji kamar kai fitsari mutum sai ya yanke sa yan uwansu na sallah shi ya yanke tafi sake alwala sai ka je wurin da zaka sake alwala ka je zaka abu nan sai gaba komai in kai yau kwana kuma ka taushe ya ce ai ai kayi rihi ai ko sai ka ji kamar iska ta fita to shine annabi ya bada ka'ida cewa duk wanda yake sallah a cikin ku shedan yake zayyana masa cewa yayi rihi ya fitar da iska to annabi ya ce kai ya dai fitar daga masallaci sai ya ji karan tusar karara ko kuma ya ji warinta wannan shine ka'idar da annabi ya bayar amma dan wani dan motsi dan wani alama kawai ka ce baka yi ba kawai saboda shedan zai ta wasa da hankali ya ta azabtar da kai ko ka zo kai alwala sai ka gama alwala sai ya sama wasu sai ji ka fa manta ba baka wanke ba wannan ma hannun ba ba sai kawai ka shiga shiga shakka alwala ka tayi ko bata yi ba ko sai ka gama alwala ka kabbar sallah sai a ce maka a baka yi shafar kai ba fa eh duk ya biya rudar da kai to wannan duk shedan ne da yake sa mutane wannan dan wai ya lalata maka ibadar shi ya samu nasara kana fita ya sai ta tafa hannu ya ji daɗi ya ci nasara a kanka to idan ba mun yi da gaske ba to sai mutum ya biye ɗan ɗin sai ga ibadan ma ta ishe kama to ka zo za ka yi sallah mana duk kowa ya da sallah ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo to daga nan kuma fa sai ga mutum ya fara zautuwa kamar ya zari kamar ya yi hauka sai ga yana ta abubuwa haka kamar ba a daidai yake ba to ya haɗu da wannan khinzab ɗin kenan ko alkhannas Allah kiyaye mu mai yawan karanta kula uzu rabbil falaki da nasi yana taimakawa kwarai da gaske